Shin jama'a in tambaye ku kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Ƙwarai kuwa! To ayi kenan ya ku fito da wayoyinku.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 makaryaci makaryaci haba samarin zamani kun ji mu bari makaryaci makaryaci sama ce haba samarin zamani kun ji mu bari yin ƙarya makariyaci makariyaci Allah ya kara maka lafiya shakuri mun ka taka gaske Allah ya kara maka lafiya dan hajiya Allah ya kara maka yawan rai ɗan hajiya ka mai da ingila gida kai ne kuma dan hajiya takawar ka sannu sannu Allah ya kara maka lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali tare nan da na yi a tiyata ne ko wanne taro ne na tiyata awo na tiyata can gaba kana miƙewa kawai kai ta tafiya zaka shiga har gurin Allah i kara maka lafiya da nisan kwana kai ne dan alhaji kai ne dan hajiya ka mai da mota gyada barewa kake ka hura ka zuba dan hajiya dan alhaji <laughs> ai irin wannan inde da yaware ni kaina kwanan nan zan hauta ba ka taimaka min dan girman Allah <laughs> ka mai da ingila gida ku da ingila sai da kallo kallo dan alhaji wai ta na ce kaman karfe nawa zan dawo in dauke ka ka san ba na so na gane maka laifi Eh, to da yake ka san yanzu na shigo cikin school din to so ban san yadda level sun zai kasance ba wannan gaskiya ne but amma abin da nake so shine ka tafi kawai ka fasa idan na tashi a call na kira ka to kar ka yarda kuma in kira ka so to eh, yanzu da kira ka so biyu sai na sassaba maka <laughs> duba nake dan alhaji kai na kar dan alhaji sha sha sha you go wannan gaskiya ne ala kara maka lafiya da nisan kwana ɗan hajiya kake dan alhaji ka mai da ingila gida kaga dan da yake bacci akan dala dan da yake bacci akan dala dala ta san ka san dala ala imane ware da nisan kwana dan alhaji dan hajiya. <laughs> kete kete mm. <laughs> ni um, <laughs> ni ne a makarantar nan ban daɗe da shigowa makarantar ba eh, so dad dina shine ambassador a switzerland but amma ni an haife ni a portugal so kuma na girma a portugal na yi wayo na komai da komai so unfortunately um, sai aka madad na transfer din gurin aiki aka da shi fadan shugaban kasa <laughs> shine na ce so ya kamata in yi karatu a fatherland <laughs> Thank you. Thank you, right me you're welcome. Thank you. <laughs> Me sunanka eh, ga It just is Baba Dumus. Ah, nice meeting you. Thank you. Um, uh, and you? Eh, ni sunana Habibu amma jama'a suna kira da suna Hobby guy. Babe, keba. My name is um Sajana Nasir. but I'm reading um, English. English. All oh, right. <laughs> <laughs> yeah. okay, babe, Keba. Binta Muhammad. Okay. okay, ah, that's very good. And you? Keba. Yeah, guy, Kepa. Na mm, ah, actually ni is zan current engine. Engine? Eh?

sai sanda aka sauke ka akan wata zabgegiyar mota <laughs> wallahi motar ka ta bani tsoro a cikin america na taba american film a ciki eh. na taba ganin irin wannan mota <laughs> yanzu wannan ai wannan na cefa ne ma na gidan ma ai jibgo you got no problem ai ni zan zama gatanka a makarantar nan na ku gode <laughs> ai ni babban buri na wallahi duk inda zan samu in ya da zango in dai zan ci in koshi mutane sun kasa gane ai kai kana da ni karka damu eh, na gode na gode karka damu dan mutumi na yanzu ba dan rasoran da zamu dan je a karban dan dubara eh ah, so i problem din yanzu ka gane ne babu canji a jihuna ba naira sai dai dollars ne da pounds amma suna karban suna karban dollars a nan za a yi magana dala da pounds wallahi mu na gida suke karba to shi kenan ba matsala bane zuwa gobe na canji duk abin da kake bukata wannan ba zai zama problem ba ka gane eh, ba zai zama problem ba ya me kake karantawa ne a makarantar eh ina daukar Hausa Tawfiq Hausa Hausa eh Hausa language Hausa kuma eh <laughs> gai na maimaita aji a nan ya fi so sha uku kuma aji na biyu har yanzu har yanzu gani nan yadda ka san jirgin dan karo <laughs> a jibuwa ma kaman kan baya kawo ta ko ba light a kan kaman ah, da kiki ne da kiki ne kai ya eh, tun da kai ka faɗa ni da kiki ne da kikin dan na ƙarshe kankaman na kamore ai ba ja da ku ai hukuma sai rarrashi <laughs> ubangiji Allah ka ban iko ka karba min restaurants mai daɗi Kar ka damu ya damu Allah kai mu gobe you got no problem ya gobe zan zan wannan zuwa tomorrow ba za ka samu matsala ba gaskiya ko da banza ne wannan kai dole ne ma kawai madadi magana kai a daga mishi wannan dole a sallame shi kawai saboda tsabar rainin wanka da sakalta mutane irin ka san da dola suke biyan shi kuwa dada da dola suke biyan shi salari shi direban yes of course kana ji eh, in haka ne ni ma na baka dama ka gaya wa das din isallame shi ni sai in aje karatun in yi takin kwaba position don baka gudunmawa da kariya saboda kar wani abu ya same ka wannan son zuciya ne daga GLC ana biyan mutum da dala sai kai ko ka ce wai kai ma kana so to karatun naka zaka bari eh saboda kiwon lafiya sa dan kare martabar. wannan tsabajen son kudi ne kai kana da matsala wannan tsabar son su nusu lami da ni ah, a san kudi da yake haba to sai ka je kai kana ji kawai ne na itakin kwaba ni a ɗauke ni direban nan ke kamarce mu direba kawai wa ganga wancan na ya shi ne wannan yan kwantukuru suna kiranta nan gani nan bari yan goge ku ta suke ce masa wannan lillahi ya shariya ga masa saboda duk ka duk ka duk ka a makarantar nan ba za ta saurare ka ba in ka maka ta saurare ka dan za ta ɗebo ya ganarin ta jaka ta ce za ta yi ba makauniya dan adam mutum jariri sai dai ka ji ya ce miyau wallahi sai na gwada wa sai na gwada wallahi kina sauran ni ba ma ne sunan ne bai ji buga kare ka dan alhaji daga ina kake daga ina kake yakwa to ka san hajiya ce ta aike ni in je sabo mata kifi a kasuwa da kifi da kansa zabbi guda arba'in za a gyara su kawai a zuba cikin fridge saboda farfesu da ake yi maka akai akai kai dala ya mushi dalla makarecin banza makarecin wofi motoci guda nawa ne muke da su a gida ba su fi ashirin ba direbobi daban-daban daban-daban sun fi ashirin kawai alhaji ne na ce ya bari ka rinka tuka ni saboda na ga ta mu tafi zuwa daidai da kai kuma ba za ka iya ba ni zan iya sai ni a bari ni ina tuka shi sama dai alkaki gurgu ya haƙuri ba daga yake ba saboda haka ka shiga taitayinka ka shiga hayyacin ka na gaya maka kai kuma canje ba dama za a kai ka jamani sai a warware kafa da shi za mu tafi ne a za mu tafi da shi kaga in wannan ne kawai a ingila za a gyara ka kara maka lafiya da nisan kwana dan alhaji kai ne dan alhaji kai ne dan alhaji dan alhaji ya kwa cewa taso da Allah ka dawo gaba ai raka daɗe na kasa gane da ake buɗe a ne a'a taso da Allah ka wannan kasa lokacin taso yan yara ai ka buɗe da ai daga can Yeah. eh dawo gaba da Allah dawo gaba yagwa eh, <laughs> karka ji komai a sallame ni da Allah dan yau fa ka ga mu magana san ranka fa dole sai mun yi tsada da kai yau din nan nawa ka bani ai biyar ka ban eh, ai ranka da wato hakuri zaki saboda wannan ɗari biyar da ka gani a cikin kuɗin da na sayar da zakara na ne jiya to shine na ɗauki ɗari biyu a ciki na sai littattafai wanda zan ci kasuwan yau da su shine ka gani kuma ga abin da rage nan ɗari biyar sai kai haƙuri na fere. kai fita ka bani guri kai da sai kai magana guda ɗari wani lokaci babu magana guda ɗaya wacce za a ɗauka in an gyara ta wacce za ta iya zama magana ta gaskiya duk zancen ka zancen banga ne duk maganar ka sha sha sha mahaukaci bulku gafara da Allah ai hakuri za ka rinka yi ka san dole ne ka hakuri saboda haka ne ake bi a dan ci kasuwa <laughs> da abin da nake maka baka gani ni fa nan ni ne gatan ka fa ni fa na ga dama kake duk abin da kake hmm. amma ka kasa gane ba ai dai hakuri dai <laughs> ai ka san dai kana gani to za mu ji kunya ba dole ne dai za mu ta dan caccabka dai muna dan dindimawa <laughs> wannan gaskiya ne sai ga je ka dalla je ka ai na ce je ka dalla sai ga ya ka dalla na ce ma haba da Allah don Allah don annabi kai haƙuri Iliya ga wannan harkan bayo muka so mayinta ba ni da kai kuma ba wannan bane na ƙarshe kullum za a rinka yin wannan abin kai ma ka sani kai dai kasan cewa ba zan maka ƙarya ba wallahi ita kenan fara can duk garin nan ka gaya min waye bai san kai makaryaci ba ne kai ka san ba zan yarda da magana ka ba ai ba kuwa ne sani ba ai kuwa ba ne sani in ce dai kayan nan dai baka bi ta layin sa arma ba dan nasa ne na baka wallahi a haba da hankali na fa ya za in kwafsa ai ban je ko ina ba iyakaci na cikin makaranta na je na ci kasuwa da kayan nan kuma kaga yadda na karɓe su dai ga su nan kagan su dai clean neat <laughs> eh. Eh, eh, daɗi na da kai zubairu in ka karɓi kaya yanda ka karɓa haka kake da da su baka da tsafta ce da kai inda kake burge ah, ni kenan shi yasa nace daga ma kafa idan na je na kwafsa gobe na dawo ai ba za ka ban ba kaga yanzu ai gobe na dawo dole ka bani ai inda kuɗi ba a ah, to ai ka san ba zuwa kuɗi ka ka san ai ba zan bayar ba ko ba haka wai na san ah, halinka ai na san yanda ta gwale mana ni da kai ba za ta kwaɗe a ai ba za ta ba insha Allah kayan dai ga sunan nit da ka gani da na karɓa An dan taimaka min dan Allah dan Allah mu koda da na garin rogo ila dan Allah dan Allah mu koda na garin rogo ki ko murtala ka ban dan Allah ya hakuri ya hakuri ya hakuri o iliya o iliya zai mai karfi dan Allah ko murtala ka ban kai eh, zo ka samu canji yawa <laughs> ai daɗi na da kai akwai mutunci makaryaci ya ya ya ya ya ya me koro ka wallahi ba kowa kawai dai na shigo ne a guje sai da ma na lalleka na duba saboda kada a gani na shigo cikin wannan lakan kada a raina ni kai dai wallahi mugu ne ya za ka ɗebe min rogo ka cinye min ba wani rogo me rogo me aka aka rogo ba ki ma ji daɗi na ci rogon ki ba ki ji daɗi na ci rogon ki ba banda rowa saboda tsabar rowa in da ɗan ki ne a ba ki mu rowa rogo ba hmm. Allah sarki Zubairu baka san tarihi ba ai kuma yaya kana wani gani gani ne ka san kake so ka sa min ido ka san abin da ka ai me nayi me nayi me nayi ta yin sassafa yaron nan na sa shi waye kullan maganin nan amma da yake dan mala har uba ne ita shi kama gaban sai sa a ah, haba haba ka san daga ina nake ka san wani business na je kulla tsaya ina kulla maganin naira goma goma kwata-kwata maganin nan aka hada duka duka bai kai biyar ba a to ai ba ko banza dai da ɗari biyar ɗin ake siyan rogon da za a dafa ka zo ka yi wuf ka ɗauka ba a sa ka ba. a rogo to wannan <laughs> ba ma ne nake ba kawai ai dole ne ai saboda irin yanayi da Allah ya je hona a ciki asali ma fa a lissafi bai kamata ma a ce a nan gidan aka je hona ba kamata ya ce ina wani babban gida yanzu haka ina kwance ina shan AC a cikin tafka tafkan motoci da jibga jibgan gida ga kitika kitikan wayoyi amma kawai ina nan kawai na cin rogo da rana tsaka kina ta ɗirka rogo ke ma za ki toshe kwakwalwanki shi ne mai wannan ɗin da kake fada Allah sarki ni kake kaka bawa kunne ko to bari ka ji in gaya maka baka san tarihin nan gidan ba a ha yau ko bai san tarihi ba mu sai mu gaya masa wani tarihi ne da gidan nan ƙwarai yaro ka daina da kanka a talauci za ka mutu na ƙara faɗi na kuma na sake a ganin nan ni kaɗai ne ma nake danshin arzikin a cikin kakannin nan naka da kake gani ka fahimce ni shi uban naka da kake takama da shi a wurin fujimin neman arziki mutu ita kuma tsohuwar taka soyayyar ubanka shi kashe ta har kake wani gaɗuri kake kawa kake kawowa kan wato wa'annan yara sun yi soyayya a ƙauye ya kake mun fatan tsiya ya kake mun fatan mutuwa da talauci ni wallahi sai na yi arziki wallahi sai na yi arziki me ne dai ka tana wa mutane abin da ya riga ya wuce ne da Allah da Allah wannan ba ya riga ya wuce ba abin da ya faru ai ya riga ya wuce kai lokaci bismillah kai da bayar Allah maka albarka wallahi kaga dai kiwo ya karbe ka kai dai wallahi tallahi ta bangaren ka kiwo sai zan barka sai diban awaki da tumaki da tamare kake kana kaiwa kasuwa kana diban kuɗi kurin wai me kake da kuɗi ne zababi amma dai dattijo ka san dai na girman da ba sai an bincike ni yadda nake shiga da fita da kudade na ba ko ah, ina wani albarka nan wani albarka suka yi eh. wani albarka suka yi abin da duka dirintsi wani albarka suka yi bayan ban sai honda civic ba uban menene ba da Allah menene kuma civic honda civic eh. wata mota ce mai kan kibi eh. da ka sani ka ce kurin kus Allah zubairu da ka sani ka ce kurin kus kar ka yaudar kanka zubi masu duba sun duba mana mu tun daga mu na farko har zuwa mu, san tarantan zamu mutu ba ko kwandala matsiya ta nemo gaba da baya na makadantar na wai daga eh, sai kake da tijo na tabbatar maka da zantar na a ah, kun cuce ni na rantse da Allah kun cuce ni kun gama da ni tas kai baka tashi ka nema ba ubana baka takura mishi ya nema ba ba a bar mun gadon koma ba sai akuya ɗaya da bunsuru ɗaya ba gadon akuya ɗaya da bunsuru ɗaya ba sai sana hayayyafa ba albarkar da ta samu kake ɗiba kake kawo kasuwa wani albarka ne gata wani albarka suka yi abu shekara sama da talatin har yanzu ba su kai garke guda ba ba su saya min gida sun saya min mota ba ba su kai ni ingila na ga turawa ba tun da aka haife ni na farka na ganni muna ta garwaye tsakar gidan nan da ni da awaki na san cewa na kaɗe babu ni kawai babu labari gidan arziki yara ana haifansu su tashi suna rarrafe suna tsantan sweet da biskit suna kaiwa baki ni ban tashi na ga kuma ba sai awaki ina rarrafe suna bi na a baya ina cin kashin awaki babu wani labari a gidan biskit gidan arziki zaka ga interlock da carpet ni cikin wannan turbayan kasan kawai kawai na duro kawai babu wani labari kawai don tsiyama ba da koko a nan da kunin tsamiya da dauri aka yaye ni Zabairu <laughs> ka iya bakin ka bayro shi yasa ko tsutsan ciki ban taba yi ba eh. ko tsutsan ciki ban taba yi ba saboda babu wani zaki a cikin ba komai lami na tashi kawai a cikin garori wallahi kun cuce ni wallahi kun cuce ni kun gama da ni tas ba ana irin gidan ne ya kamata a haife ni ba wallahi ba irin eh. gidan ne ya kamata a cikin wannan jar kasa babu interlock ba komai ba interlock ba komai haka kawai na tashi a cikin garori ya kamata a ce ya kamata a ce ina cikin gidan shugaban kasa ne ko gwamna ma kawai ga ni kawai anan. kuma mana koma mana koma gidan shugaban kasa mana cuce ni dai wallahi kafa ka zage ni an zage kan ka ka ba da faru ba kila ina a shi kenan a a wai na shi a ni na ji kun daɗe kuna ta tattaunawa da jikan naka me da yake faruwa ai lamarin zai bai sai dai ubangiji haka ya zama kuma wai bai dace da nan gidan ba da gidan shugaban kasa ya dace wai ya biskit in talos ya zanci wane ne a cikin intermediate ko intermediate ko wane ne to ko ko a cikin close of ko menene ni dai na na na haka bai ninga nan to shikenan Allah ya shirye shi amin a ce ta mu tsakanin mu da shi yawa duk inda Allah ya halice ka nan kake zama a ne magana eh to yanzu fita za ka yi ne a ah, ina fita to Allah ya sauke Haka kuma ya zama yanzu. Bawan Allah mamman da tuwo na mai na nama na Ha? Ah, Zubairu gurin ka zanje ai. Eh wai me faru gani? Muka yi makaranta ɗaya da kai. Ɗaya. Muka girma tare da kai. Biyu. Wasan ƙasa balkwada da kai muke yi. Uku. Mu je gidan ku mu ci tuwo ka je gidan mu ka ci tuwo. Hudu. Tare muke cin jagala da kai. Allah rakata. Me ya faru menene? Alhaji Masa'udu. Eh. shine na samo mana wata harka hmm. ka san ita rayuwa ba ka samu abu kai kadai ka je ka ci ba ba shine hmm. arziki ba eh, ku ci tare da kai da dan uwan ka shine arziki ka gane gaskiya ne to za mu je mu masa kunya eh. ta noma duk kunya naira ɗari uku yake bayarwa kunya Allah sarki to shine na ce mu je mu masa koda kunya goma ne kaga in ka auna zaka ga za mu samu kamar dubu biyu kaga ya isa mu rage wata wani abin da rayu ka da Allah ni fa na daina irin wannan aikin wahala wahala ni ba dan wahala ba bane kuɗi nake nema manyan kuɗi su zo ta ko ta wace hanya miliyoyi biliyoyi daloli su zo kawai in kashe ba ka tsaya kana wani lissafin dubu ɗaya dubu biyu wani wahalan banza wahala la ha ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yau na ga abin da na gani a rayuwa eh to ka ɗaukar wa rayuwar kanka muguwar rayuwa inda ba za ta ɓulle ma ba ka shiga lungu za ka ɓulle kuma babu ƙofa barin gaya ma gaskiya kai ba wani cikakken ilimi ne da kai ba eh. iyakacin ka firamare kuma aji biyar baka je aji bakwai ba eh. sannan kuma iyayenmu ba wani abu suka tara ba kake tunanin wai zaka samu miliyoyin kuɗi kai idi ba za ni ba na ce ba zan je ba idan zaka tafi ka yi tafiyarka ni ba za ni ba kai matsala ta da kai jahilci har yanzu baka san wannan karatun na cewa dare ɗaya Allah kan yi bature ba ka tsaya kawai kana wahal da kanka kawai wannan ai tawili kake eh. na ce tawili kake ai ba hadisi ba ne kirkira ce irin ta hausawa a yanzu ma Allah sai ya yi bature shine me yadda ya so ga wanda ya so in za ka tafi wahalanka ka tafi wahalanka ni na daina wannan aikin ba ba zan yi ba wani in za ka tafi ka yi tafiyar ka da Allah aiko karshen karen ka zai tabaci ka tafi ɗaki ka je ka kwanta karshen ka tumakai su zo su ta sansana ma baki jiya ma haka wata tinkiya ta zo ta rinka lasar ka kana haka ka ɗauka nama ne haka za ka ƙare a sani don allah don annabi ka taimaka min da aran kayan nan yadda ka bani su haka zan dawo maka da su nit babu abin da zai same sai dai kawai ka sa hanga ka mayar shago gaskiya na gaji zubairu kaga yan kasuwan nan duk sun gane mu suna cewa customers dai daina zuwa guri na sani dan girman Allah ka rufa mun asiri kamar yadda Allah ya rufa maka asiri ka san kai kake dan kankaro mu mutuncin nan kuma fa kaga jami'a zan je na da in shiga jami'a da wannan kayan ai sai su bugo jirgi na ai dan Allah ka taimaka min kaga ba zan wuce awa ɗaya ba ga wannan ka rike ka dan so ma da Allah ke to shi kenan zan baka amma fa ka zuba a nan ka bari in ka zagaya sai ka watsa kawai ka sha kwana ai sai na je ma na dan watsa ruwan sanyi ai na rage wannan zufa ehm, wayar fa waya ai ko ina amfani da kayana to ba ma ko earpiece din ka bani dan makala kawai me za ka yi da earpiece baka da waya ai ba za ka gane ba kawai dai ba ni earpiece kawai <laughs> ai sai da haka ai har haɗo min kayan dan Allah ai ni in <laughs> ai in ka bani san yi tunanin ba za ka ba ba ba za ka shigo ba ba ai ba abin da zai hana ni zuwa ai yawa ba abin da zai <laughs> Allah sarki gaskiya lalaban an sa wannan waya eh to to agode hello gaskiya ne a ya haka ne to ba na nan wallahi na shiga makaranta ina makaranta ina cikin makaranta ne mhm. a to inda dan wannan ne ka gane ka samu ka samu mamsi don kawai ta baka 100 dollars <laughs> ba komai ai zaman taron kenan ba komai wallahi kar ka ji komai Um, kai gaskiya akwai talauci a ƙasar nan wallahi ka san tun da na dawo kullun kullun sai na yi kyautan dollars akalla 10000 dollars to 20 dollars kullun kowane rana wallahi tallahi mm. kai kuma lokacin na ture fa ba ruwa na da irin waɗannan ba ruwanka da kowa babu wasu maula ba komai ana kokari shi isa ne ma gashi dai an binne ni wallahi abubuwan sun mun kane kane suna daewa mm, me ma sunan kama matsalolin suna hmm? me sunan kama ni ba eh dangazumi ok ah, to karkara ba ka da matsala ai ba ka da matsala yanzu kana akwai abin da yake damu ka ne wallahi yanzu ma dai da farko yunwa tana damuna sai kuma na ci na da hayyaci na sai in karanta matsaloli na a yana za a samu abincin ka ci nan kaftaliya kaftaliya kaftaliya. oh a ah, to mu je mana mu fasa mana na gode fasa <laughs> mu fasa na gode oya na gode oya na gode Yabba. <laughs> wannan ba damuwa ba ne ka gane kar ka damu a inda kuɗi ne matsalanka kawai turo min da account number ka amma ka tabbata dollar account ne sai in tura ma ko da 1000 dollars ne ka yi manage kafin nan eh ah nothing nothing ba abin da kawai fada mata fada mata no eh, ya eh, ni ke kamun wannan farfesun zabuwa a kamun da kirjen jaki a haɗa min da farfe namun dan kwaikwayo mai kauri a samun rabaje kuma duk zaka iya cinyewa eh yo yan wannan ma so mun taɓa ne ungozo mata ga jini ce da haka muka fara alƙur'an yawa na gode eh eh eh eh, eh, eh, eh. wannan a littattafan mu ita ake kira kutsuwa dame wannan cafeteria nan cafeteria tun audu bako wallahi cafeteria nan tun saddauna ya kwa na gode ya bude a a a a a a a a a ya luwai Ina yana bai. Kuka me kake kuma jibbu? Ina bai irin gudunmawar da kake ba marayu da masana'anta. Yana bai. Dan Allah a mai da ni kasar waje. Dan Allah ni ma in za ka tafi kwairo. Ka ta haɗa ka tafi da ni kwairon nan. Ma wannan kazar ta gidan gona ce ko? a gida kiwo ta kiwo ce wannan ta ci abincin gargajiya ido guba ne ɗan taba ha bawa da mani na a ƙoshe nake ai na ci abinci a gida to dan taba leman a na gidan mu daga turai ake kawa haka ne hello hello pie da harki me faru a tafi ina ba what dadi din wani asibiti ne ba ni shi ba ni shi ba ni shi hello dad dan Allah kar ka mutu dan Allah ina zuwa tsaya tsaya yalla bai yalla bai kar ka haddasa kar ka kulla zumunci da hukumar yan sanda ina gurin nan yalla bai yalla bai kar ka sasu min rubuta fanar bita su min fanti ba yalla bai makaryaci haɗiye shi wallahi kana haɗiye shi da na bakin za ku tafi kana haɗiye shi kai kai fita da shi ina kuɗi eh, kuɗi shi ne na ce maka tare nake da babban mai gida na shi ne je da fahun ki da su tare yake da dala shi ne yake zai biya min ba ne ne oda ba shi ne i oda na ruwana da wani kuɗin shi pounds da dollars da waye ni kuɗi na na sani yanzu ka biya ni kuɗin abinci a nan da kaci. tsaba sabona da jama'a da sun san ban da tashi hankali a makarantar na shekara ta shida ina da fatisha kai wallahi kuma ko rigima ba dan Allah dan annabi yaruwa ina ina rigima dan Allah ashe kai dakiki ne eh, ashe eh. kai dakiki ne anan da abin da kace daidai ne ne ka tambayi raguwar dalibai dan Allah ina hayaniya dan Allah dan Allah ina tashi hankali yauwa gode dan umma ni student affairs zan kai ka ah, tun da baka bani kuɗi na ba student ah, affairs zan haka ka dan Allah ka riba min asiri yawa ya ba yawa yaya kana ya ci bai biya ba kuma yake nema zai tashi zai <laughs> yaya dan Allah na taba tashin hankali yaya dan Allah <laughs> ba sa bane na gode na gode kawai abin da za a yi to ani kuɗi na dubu biyu da biyar ne kai ma ka san baka da ko sisi ka zo ka ci abinci ba ni na oda ba to amma kai ka zo ka ci kajin mutane baka da kuɗi me yasa za ka ci fitar rabo ne fitar rabo eh. sai ka ba su kuɗin su wallahi naira ta goma ka goma ita ma wallahi dan keke na ya karbe kaji kaga abinda za a yi kai student ah, ya kuri ya hakuri abinda za a yi eh? kawai mu hada abinda muka dan har hada mu samu biya mai dan ka san bashi da tashin hankali ko asko Allah ma albarka daga yau na daina amma ka san ka ta kake ci a cikin makaranta kuma sai ka zo za mu biya sai mun kwafta mai mari saboda gobe sake ni sake ni kuma wallahi ko da wasa ka sake rike ni a gurin nan in ba sa an sare ka da gobe gwiwar ka ba Allah ya tsine ba an biya ne za a biya an biya ne za a biya za a biya masa za a biya masa za a biya masa ya kai sai fa mu fasa biya ba ah. na nuna ma kwalba ma bashi bashi bashi bashi bashi za mu biya bashi za mu biya za mu biya za mu biya yeah, yeah. ka ji katon banza haka kawai ka yi ta dirzan nama na kallon ka sannan kuma na biya <laughs> ba ai kai ma ka san ƙarya kake yi <laughs> amma katon nan fa ya more daɗi wallahi na haɗe yawo a ɓoye ya kai lita hudu ban taɓa ganin gara irin wannan ba <tsk> amma fa ya more sai dai na san haka yana can sun kwashe 'yan kallo da mutanen ta ina zan biya kuɗin nan aƙalla na san girkin da ya ɗiba zai kai dubu da ɗari biyar da ba da ko naira biyar makarantar ma a ƙafa na shigo <laughs> sai da na zo bakin gid na goge takalma na faso cikin ɗalibai <laughs> Allah ba ka lafiya dad wai ke ma gogo ke ma a zuri'ar naku babu masu arziki ne kamar irin na wancan dattijan <laughs> A'a, ni a ta. muna da arziki mara iyaka. Ni ce dai da Allah ya tsamo ni daga cikin 'yan uwana ya kawo ni nan har na haifi ubanka. Allah ya kiyaye ki. Ku dai kuna da masu kuɗi cikin baƙin talauci. In dai wannan ne. a nan ne kawai ku da masu arziki kenan a muna da masu arziki da dama a gidanmu Allah tsine mai ƙarya. Kaka ya kake saurin tsine mai ƙarya ne? A shi ne na ce Allah tsine mai ƙarya. Kaka? Ya kake saurin tsine mai makaryaci haka ba kyau fa? Allah tsine mai ƙarya. Ah, ni ba na ƙarya. Naka dai ɗan dabarbaru dai 'yar ƙaryar tamu dai 'yar kaɗanci ne. sai ruba Allah sarki ah, masaja ai wato ba za ka gane ba kai irin dai tamu ce ta zamani dan yi ruba dan yi cikaro ba haka nan dai da <laughs> paparazzi duka kai kai ye kace dumbuza kace dan dan ya saurin karewa ba za ka iya ba fashi a baka ɗauka baka manta daji ake shiga uwar rana a ciki ɗebo ɗebo itatuwa in zo a shanya ya bushe a sarrafa wannan idan kuma ni ya ɗebo ya shanya ya bushe ni kuma in dake shi in tankade kuma sannan in fice shi duka a ɗari biyar ko a ɗari biyar ɗin ake ci da kai ai da ita ake ci da kai ake sha da kai kar kai mun wulakanci a'a an bar ma kayanka na karanta da kanka je ka je ka je ka je ka ka yi da kanka karasa kai kai kai ya hai Allah ya sa bana dabbobi su yi tsada Allah ya sa wannan sallan dabbobi su yi tsada in ɗibi abuna karkata kaf in je in sayar da su kuma ban gama halukin da zai ɗauka min dabba ko ɗaya a ce za a yi layya a gidan ba wallahi sai dai kada a yi layyar. wannan ɗauki ɗaɗɗayan da ake mun shi yasa suka ƙi taruwa kuma kuna sane wannan dukiyar ta maraya ce amma haka kuke ɗauka ku ta abin da kuka ga dama da shi saboda kun san ba zan iya magana ba saboda haka wallahi ɗauka zan yi in je in siyar in haɗa ƴan kuɗaɗe na in zuba su a aljihu. Zubairu haka kuma ka koma yanzu? A'a Zubairu ka daina yaudara kanka kai da arziki sai dai ka ji an ce wai wane ya arziki mu a dangin mu haka muke karewa tas ko kwandala haba haba, aini sai na arziki yanzu ma taure ɗaya zan ɗauka in je in sayar in zuba a kuɗin aljihuna saboda cin kasuwan wannan wannan satan. kasuwa wace kasuwa ce ne kake ta zuwa kullum kyalmashi kyalmashi shashashan banza shashashan wofi in sha Allah wuni sai na yi kuɗi in Allah da sai na yi kuɗi kuma na gaske A ah, sai kai magani sai dai wannan zaka saya Allah da ni sai dai ke zai sayar eh Allah sai dai kin zai doka a kasuwa kisan kisan mai mai mai zaki wallahi in kai ki kasuwa ai ba zan ba a shine nace Zubairu ni ko don Allah in tambaye ka duk da dai an ce bincike ba kyau in ba akan abin da za ka ƙari ta fannin addini ba ka yi haƙuri zan yi binciken ni wai dan Allah Zubairu ina kake samun kaya irin haka okutanti hmm? ka duba fa ka ga jibi rigarka jibi takalmanka kaga wannan rigar taka ba fa duk kai bace ba kowa za ka gani a jikinsa ba a yan bal din ma sai wanda ya kai na taɓa ganin ta a gurin Rashidi ya Yakini wannan kuma na taba ganin ta a Real Madrid kaga wannan agogon naka na taba ganin sa a Manchester United mudifin dan Allah ina kake samun kayan nan saya nake yi ko ka raina ni ne kana gaba zan iya saya ba a'a ba wai raina ka ne ba gani na kai yanzu gidanku ba ba wai wani abu kuke da shi ba ba ku da arziki duba jiya fa saboda tsabar yanayi ko abinci ba a dora a gidanku ba kaga ya shekara na da annabi babu ruwanka da rana wai alhaji bala dama yana gani ne alhaji bala <laughs> ka tuna mun alhaji bala shakka ba yana nan alhaji bala da kake ganin sa ko jiya ya dawo shigar dare kuma ya fita da asuba ba don komai ba domin kar ya taimaki talaka a dole in je ko da dubu biyar ce in tsira da ita a wurin shi dole ya ba kaga matsalar ku shi yasa ake son mutum ya amfani da lokacinsa gashi ka tafi yanzu karkashin mai lokaci zaka je maula in mutuncinka ya kai tudun dala sai ya zube ka san Allah darajarka idan ta kai dutsen gima dutsen gima mubi ka san shi in ya kai haka sai ya ruguje mutuncinka in dai zaka je gurin mutum maula Allah ka je ka kai kukanka gurin Allah shine mai sharewa wahai ba bacci zaka yi ba wallahi sai naji sai dai idan je ya hana ni amma sai naji duk da cewa na san dai marowaci ne dan idan ya zo gurin kaka sayan maganin shawara da murtala yake zuwa ya ba da ita a bashi kulli biyu saboda kada ma ya zo a riƙe canji saboda tsabar ruwa <laughs> lissafin dokin waye ka sani rano ni barin tashi ma je aiken iyaye dawa ce babanmu ya auno ka ganta kwano ɗaya wai za a je a barji za a dan dafa mana ita kaga an sa manja in aka baje ta da manja alkur'an ba gane ta ba yesu saje da shinkafa yan gwamnati wucewa zan sai ka zo daɗe ba ka wuce ba eh. ɗan wahala ka shigo kai tsaye kawai yare ne alhaji na ba Awo, kakanka ne ya aiko ka? Ya kake min wasu tambayoyi haka kamar wani bako. Ni ma faɗan gida ne a gidan nan fa ko dan saboda hakkin makotaka na kud da kud. Amma ka tsaya kana min wasu tambayoyi ba kai ba gindiya ka? alo kana ta min wani wasu silly questions. Ka wanda shi ne? Eh, a Alhaji. Garma kai da ha. Zubairu. Ta Alhaji. Kai ne ka shigo? Ashe ban sani ba ka ta canza mai gadi amma dai ba dan kasar nan bane ko kuma <laughs> kamar dai hmm, arna arna ne ina ga ni kake kallon ba musulmi ba to tabarakal lazi biye da hilmulku wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ka ƙara samu Ah, musulmi ne musulmi ne alaji a <laughs> ah, ai zubairu ai sai ka tsaya ka dora daga inda ya tsaya tunda kai masa kallon ba musulmi bane alaji ah, ai daga nan inda ya tsaya daga nan ayar ta kare kat daga ita ba sai an wata walla ba Allah sauki <laughs> malam ka je ka nemi ilimi babu abin da ka sani babu komai na addini a cikin a cikin kan nan naka ka je ka yaki da jahilci kawai ka ga gara zai zage ni ya isa garma ka san zubairu sai ka yakuri tsohon gardi ne ha zai rina eh, amma fa ni ma ban san inda ya faɗa ba zubairu zo mu je akwai saiwa da aka tore da ko <laughs> zubairu ya lad ya ladin Allah <laughs> a zubairu ai ka kyauta da ka zo dama na so neman dan samu lokaci in je in gaida kakan nan naka saboda lokaci-lokaci idan baya na haka ya dan rike ko dan kullun maganin na dan sha ɗaya da safe a cikin kudu washe gari na kore ɗaya sai in tashi wasai <laughs> ai alhaji magani ne mai kyau sosai eh, gaskiya ne shi kaɗai san san sakin kayan shi ɗan <laughs> juma ana cin tuwo to ina jin ka alhaji taimako ne na zo nema a gurinka saboda yanayin rayuwa ka san yanayin gidan namu da kyar wani lokacin muke samu mu ciyar da kanmu wallahi alhaji to shine dai na samu na dan kukurda na sai da awaki na sai da awaki na hada kuɗi naira dubu arba'in na hada kuɗi naira dubu arba'in shine nake so in dan sai a caɓa in rinka dan mummurzawa har dai in samu in dan rage tsofaffin aiki eh to wannan ma hikima ce da dabara eh wallah alhaji haiwa na shiga uku kai dan juma darar ubanka idan dodon ne ba da ido ake ganin shi ba sai ka shafa ma miya duk ka bata man riga da manja alhaji a ba komai ai yaro ne ai me ya sani <laughs> dan juma dan juma dan juma dan juma Allah saka gaji ubanka wajen arziki <laughs> ai a man abin man zubairu ashe zubairu kai ma kana son yara na da ya yi wa ina da na ji kai garar ubanka menene haka ne duk sai ka bata masa jiki da miya a'a ba komai alaji ai eh, eh. kaman kani yake a guri na ai ai kai uba ne ai dan juma dan juma ah. dan juma dan juma wato wato zubairu sai na ji ina son ka saboda duk mutumin da yake son dan juma soyayya sakaruwa take a zuciyata alhaji wato shine da na je kasuwan kuma abubuwa sun tashi tsohuwar babar ma babu ta dubu arba'in sai dai sittin shi ne nake so a ranta min da dubu ashirin dai in samu in cika sai babur ɗin zubairu wato zancen ka kai ƙuruci a ciki ban ga dalilin da yasa zaka kwashi mai rai ka kai kasuwa ba ka ce zaka siyo karfe kuma karfan ma duk wani karasa wanda zaka siya sai fa babur ina in ka rasa ita babur yar sai ka so jancan ai shi ma babur ne namiji ko alhaji to ko yayi ko da dubu goma dai a ranta ko da dubu goma dai in samu alhaji zan yi godiya sosai wallahi a ina za a yi ai kai kai zubairu ba wata dubu goma a hannuna wanda zan iya bada ita kyauta alaji dan allah dan annabi ka taimaka ko da bashi ne ka bani in samu in sai babar din idan na dan jujjuya na jujjuya na kokwarda zan dawo maka da kuɗin ka insha allah ni na ɗauka maka kanka ne aiko ka da wata saiwa in baka tukwicin mutala sai ka kawo ta bukata kuɗi mai yawa haka ka ɓace min da gani sha sha sha kawai dan juma dan juma mutane ba ku da aiki sai dan juma dan juma maula <laughs> eh ba komai alhaji ba damuwa yanzu alhaji dai abin da bai samu ba kenan ba zai yi ban ba kai zubairu sakamin dana kare shaƙi warin talauci a jikinka sha sha sha Zauna mu wasa. Ubanka ya hana ni kuɗi kuma sannan ka ɓata mu riga. Kai! Kai! Wani Allah! Zubairu! Zubairu ka kalle mun da! Ka kalle mun da! Kai! Ɗan Juma! Ɗan Juma! Ɗan Juma! Ya kalle ka! Laraba, zo ki kula da shi. Sai dan gora wannan ka duka kai o kai na. Ka min shi! Ka eh, kai min shi! tare min shi da eh, ya kashe ni ya kashe ni da kaniya me gadi yana ina yi ya buge ni ni ma buge ka buge ne ashe kai gardin banza ne ba jini jinin uwa ka baka tare shi ba kai na fahimci ko furtumin kadangare ne wannan ma ba ka iya tare shi ba wallahi duka ɗaya mun ne ba a aikin gadi in baban ruwan fulawa ba abin da zaka iya yi ko amma ina sha yin kokari alhaji rike min yau ranar tsere ce wannan ranar ta yan sanda ce yau uban da ya inda ya shiga ni da shi <laughs> yau sai na ga ka a garin nan na zo gidan naku kai ko mai faru lafiya wai gidansa na je dan sai mun rashin hankali ni kuma na koya mishi hankali to alhaji ai koma me ya faru ai sai ka kwantar da hankalinka ka shafa zuciyar ka ruwa wa wannan wannan jikan naka sai na ga gatan sa yau a garin nan yau sai na ga gatan ka a garin nan eh alhaji gatan kowa Allah haka ne wannan jikan na shi ɗaya Allah ya bani tsokan nama ɗaya miya ka yi hakuri ko mai maka ka yi hakuri ba zan hakura ba na ce ba zan hakura ba wato kai ba ka san a taba jikan ka ni kuma shegen gora ya zo ya buge min da karshen ta ya karya shi wallahi akan dan jimmai akan dan jimmai wallahi babu abin da ba zan iya yi ba ka na faɗa maka ah, ah. ba zan haƙura ba ba zan haƙura ba wa kai yau sai ka sai kun amsa eh, eh, kiran dan sanda wallahi rundunar dan sanda zan dauko muku an jima kaɗan za ku ji ana fare ta nan kofar gidan ina alhaji gani idan ka fasa kiran yan sandan Allah ya tsini ma albarka wa ni ka tattaro barikin soja ka dauko baka babarak ka kawo kofar gidan nan ka ajiye oh, oh. ka dauko wallahi ka ɗauko jaji Allah ya tsini ma in kafa fasa wallahi tsoho ka shiga hankalinka ina gidan yake anan wanne ne gidan idan ka fasa shi mana mutunci ana gidan lami lare mai mai mai mai mai mai mai mai kakka faɗi sunan tsohuwata wallahi kakka sa kai ka zagi uwata Allah ranka zai ɓaci ai na san uwa ka ce ba dan talauci ya taɓa nan gidan ba lare a nan gidan za ta haife ka ni Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye a haife ni a wannan gidan gidan gidan talauci gidan kuddaru gidan tsohon na jadi tsohon da ba a koyi da halayensa tsohon da sai dai aikwatance da halinka sha sha sha mahaukaci alhaji kwantar da hankalinka dan iska ne ni shi yasa ai ba yan iska ne shi yasa ba za a koyi da kai ba ina tabbatar maka shi yasa tsohon banza ne kai ina tabbatar maka kai hankali wallahi dan nan jalayi kai baka isa ka ci mutunci na ba kafa ka taba min hanci na taba hancin naka uban hancin naka na oho eh, ina gaya maka kai hankali na sani dan iska ne ni na sani kan dan iska ne ni ni ba zan taba ka karata a wuya na ba tsohon banza wallahi kai wallahi wannan bishiyar ma yana aiko an sare ta a zuwa sare ta Allah sai an sare ta a zuwa sare ta matsiyaci talaka a zuwa sare ta Allah sai an sare ta billahi lazi Allah ka doka hankali kai kai ai ne na san dai ba za ta wuce abin da zai kawo wannan shirman a ranka shi jawo kai haka je sa ka da yanzu ka duba fayin kayan mutane yanzu ya lalace eh. yanzu bakin ciki na yanda zamu yi da mai kayan nan an fa na karba na bashi kuɗi na karbi kayan idan na gama cin kasuwa na mayar mishi bashi kayan ya ninke ya sa ya kuma sayar yanzu duba da aka lalata a banza ofi yanzu ni abin da nake gudu ma kada wannan alhaji balan ya je ya dauko mana yan sanda ko yan banga ba zai dauko ya yake kai baka san arziki arzikin bala bane ai shi yanzu a ce za a karɓi wani abu a hannunsa shine tashi hankali kwantar da hankalinka karamin dan iska ne <laughs> ha kai kai ne baka san arziki bala ba ha ne ne ni ban na kwance ina kallon kuna ma kasa tashi ni da arziki bala ne shi kuma ke cin zai cin mutuncin wannan yaran ana kura shi ai ya tafi ana kura shi kayan mutane ne fa na je na aro aka zo aka lalata musu kayan a banza kuma kaya ne mai tsada oh, yanzu dan nan umbar da abunka kayan da kake da shi ka ce bai ishe ka ba haffa da na sallar ka fa Allah ka jiki kwata kwata nawa ne kayan nawa kayan suke kika sani nawa aka tsaye maka ɗari biyar ne fa ƙarya kake yi ɗari ƙarya kake ɗari biyar da hamsin dai to kaji to wannan kayan kasan nawa ne dubu takwas fa riga da wando dubu takwas dubu takwas dubu takwas da rigar da wandon da takalmin dubu takwas ban da takalmin rigar da wandon kadai yanzu ai dole sai da taure na dole sai da taure na in je in biya kuɗin kayan nan in ba ka wallahi sani na san ba da yarda zai yi ba dole zai ce sai na biya shi kayan taure ɗaya zan kama yanzu in je in siyar dole aha shi mana ya isa ne na sani fa ah, ah, ah, kai da bai kai kai da bai kar ka yi ka sai da akuyan nan kar ka yi ka sai da shi saboda me dan baka san tarihin sa bane kai ma tashi ka yan shi aka a ina ruwa na da tarihi a a zabairu al'amari na rayuwa lala kaka an tayar eh? an tayar kuna nan Allah sarki dan akuya za a sayan min dan akuya na za a sayan min dan akuya mai amana dan akuya mai amanar gaskiya yanzu kai zubairu da ka san tarihin wannan dan akuya da baka ce za ka sai da shi ba ha tarihin wannan dan akuya uban naka lokacin uwarka tana da cikinka dab da za ta haihu aka siye shi don ai suna da shi bai gani ba Allah ya masa rasuwa yan unguwa suka tare aka tare aka sai rago wanda ragon ai na tsakuyan ba taɓa shi ba kai ne ka gaje shi bayan ya mutu da akwai wata ƙanƙanuwar akuya da ka tana nan tana a ciki ita ma ce ka gaje su guda biyu ko ba ka gane ba wannan na akuya da kake gani a ya baka shekara uku ko hudu kuma ka kama shi ka siyar saboda me wallahi ba ruwa na da tarihi kai ka san tarihi ni zuwa zan yi in da shi kasuwa an karbi kuɗi na kawai a wuce guda. Allah sarki to sai ka jira ya mutu idan ya mutu kaga sai kai masa kabari in kai masa kabari sai ka bi shi kaga ya zama dan uwanka na amana ko ka dalla wa ga ma ƙarya fa yake yi a musulu ne fa ba mutum ba kaiwa Allah kaiwa Allah kaiwa annabi kar ka sai da akuyan nan mai wange mu na akuyan amana wallahi ba ruwana ye ya ka ka san shi idan har bai ji kuɗi a jikinsa ba in ya je sha to ba zaman lafiya. Makariyaci, makariyaci, makariyaci, makariyaci, zubairu makariyaci. makareci makareci makareci me za a yi da makareci me za a yi da makareci me za a yi da makareci zubairu makareci me za Allahu akabar kabiran Allahu akabar kabiran ya tafi da basiru Basiru ya tafi da akuya mai basira ko abinci ba a bashi ba ko ka bashi abinci ba ya kuka kai Allahu akbar kabira amma zubairu ba kyauta min ba a na so da akuyan nan wallahi tallahi a a akuyan da akuyan gado kuma a ce a dauke shi an tafi an tafi shi kasuwa Allah sauke kaka ba fa zai yi a dabba ba ba za ta ci ba ba za ta sha ba ya zama ba ta da amfani kenan dole akwai lokacin da za a amfane ta zai zo sai tutu sama a can wallahi sai tutu sama a can ha a bata mai da kuma a ce bazan kuka ba to yanzu dai kaka dai yanzu dai aka ɗauki debin sirrin nan dai aka feɗe shi aka yanka shi aka soye shi aka baɗe shi da yaji da daddawarsa ai kai za ka fi kowa ci kaka saboda ban saboda na gaji talauci to ko gidanku da ya fi kowa talauci a unguwan nan ba za ku gaya mana nama ba a'a an ki cuta maka asar wallahi ala ba da hakuri kaka shi yasa na ga mu ba ma cin gwazar ma gwazar mu ne muke cin gwazar bayan ku ne dangin talauci an gwanna ye wannan ilashi wannan wannan ilashi wannan a gidan naku kai amma dai zubairu ba kyauta min ba wallahi tallahi a ka ji mana tsohon nan wai bin sirrin amana sai ka ce kai kai ka haife shi uwa kai ka haife shi ka ɗauki so da ƙauna kamar ɗan adam ka ɗora ka ɗora wa dabba ni da na sani ma bin samanai na ɓata lokaci na a banza ban amfani lokaci na ba na bi shi ma ya je ko yar hamsin in samu in ɗan samu in ɗan kwaɗa ɗan kwaki na ya ji gyaɗa ko sugan biyar na sa masa yar murin ba sai in sa ta aljihuna ba ha gayu ne ba a fita an nema ba ba ko sisi a aljihu hello familiya ya to ya gare a'a ina kai dai ka kwantar da hankalinka kana waruwa za ka je ya aka yi a'a karka damu karka damu in dai ta waru to za ka je ni insha Allah Baka da matsala ina ga wannan eh